al'adar ita ce sayar da ayoyin Allah da wani ɗan tamani kalilan wala tashtaru bi ayati samanan kalilan kada ku sayi wani abin jin daɗin duniya wasu 'yan kuɗi kalilan ku sayar da ayoyina da su wa iya ya fattakun kuma ne kaɗai ku ji tsorona wanda jiya na gabatar da bayani duk da ƙurewar lokaci kan ra'ayoyin malamai kan wannan ayar inda na yi bayani a kan cewa malamai suna fassara wannan ayar da ainihin haramci ga karɓar kuɗi lokacin da kake karantar da wani ilimi na addini wato kada ka bari a riƙa baka jinga ta karantar karantarwarka inda wasu malamai suke ganin halarci kamar yadda na yi bayani a jiya har na kawo misalin malaman da ke ganin haramci na ce akwai ibnu shahabin az-zuhri akwai abu hanifa sa'an akwai imamu ahli sunna wal jama'a wato imamu ahmad bin hanbal sa'an akwai ishaqu bin rahawai wanda yake malamin imamul bukari ne shi ya wa bukari shawaran ya rubuta sahihul bukari bugu da ƙari akwai abu hatim arrazi shi ma yana da wannan ra'ayin na ce suna riƙe da hadisai masu yawa da suke hujja da su waɗanda an samu hadisai ga sahabai goma sha bakwai waɗanda ke nuna haramcin karki ga a lokacin da kake karantar da littafin Allah inda na yi bayanin daga cikinsu akwai waɗanda sun inganta akwai hadisan da ba su inganta ba sa'an nan ya kawo ra'ayin malamai da suke ganin halacci har nake tabbatar da cewa saboda yanayi da larura to malamai suna iya su karbi jinga ta karantarwa saboda su samu hanyar da za su ci abinci sa'annan su tsayu da karantarwa da ainihin aiki na wajibi wanda Allah matsaukakin sarki ya ɗora ma al'umma baki ɗaya. To sai gashi an ƙara tunatar da ni, na samu wani ɗan uwa daga cikin masu sauraren karatu Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya mishi rahama kan aikin da ya yi. Ya tunatar da ni cewa, na ambaci hujjoji na hadisai game da haramci na karɓar jinga, amma ko ban ambaci hadisai na halacci ba, tare da cewa akwai hadisan. To babu shakka akwai hadisai waɗanda ke nuna halacci. to sai dai bisa gaskiya idan aka fassara hadisan fassara mai kyau za a tarar da babu halacci a cikinsu ba su karantar da wani halacci ka duba littafin sahihul bukhari a sahu kutubil musannafa hadisi na dubu biyar da ɗari uku da hamsin da bakwai hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da talatin da bakwai hadisin abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abdullahi ɗan abbas yake karantarwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun sauka a cikin tafiya gun wasu mutane a gurin wasu ruwa ba mamaki ya kasance wani babban dam ne ko kuma ya kasance tafki ko wani gulbi sun sauka suna cikin hali na gajiya gajiya ta tafiya sa'annan gashi ba su da wani guzuri mun san sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka yi yaƙe-yaƙe suka yi tafiye-tafiye wajen isar da saƙon Allah sun zagaya a ko'ina bisa doron ƙasa suna karantar da addini ba tare da suna da wani guzuri mai yawa ba babban guzurinsu shine tsoron Allah ka bisa wannan ka'idan sun sauka a gurin suka tarar da akwai mutane gurin sa'an nan ga su suna cikin wahala sai suka nemi mutanen su taimaka musu da wani wani guzuri wani abu wanda za su ci su karɓi bakuncinsu mutanen nan suka ƙi sahabai suka roƙa aka ƙi suka roƙa aka ƙi daga ƙarshe dai suka bar ma Allah al'amari ana cikin haka sai ga kunama ta ciji ɗaya daga cikin manyan gari an yi dukkanin irin nau'in maganin da ake yi ba a samu nasara ba an yi dukkanin magunguna waɗanda suka sani amma kuma ba a samu nasara ba sai wani yake to bari mu je mu tambayi bakin nan ba mamaki cikinsu akwai mai wani magani sai aka tarar da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye su sai ɗaya daga cikinsu ya ce lalle shi yana da magani to amma kuma ba zai yi wannan maganin ba sai an yi jinga da shi Yake saboda mun neme ku ku taimaka muna matsayinmu na matafiya ku taimaka muna matsayinmu na baƙi gare ku kuka ƙi. don haka mu ma ba za mu yi muku ba sai mu yi jinga aka yi jinga tumaki kaza za a bayar sa'an nan ya zo ya yi amfani da suratul fatiha ya yi amfani da suratul fatiha sai ga shi Allah ya kawo sauƙin abin wannan mutumin ya miƙe kamar ba a taɓa ainihin cizon shi ba da yana kwakwance ya mimmiƙi to yanzu kamar wanda yake ɗaure ne an kwanci igiya an saki shi sai kawai ya miƙe me aka karanta suratul fatiha kun ji waɗanda suke da ƙarfin imani musulmi na gari waɗanda da sun roƙa Allah maɗaukacin sarki yakan karɓa to sai aka ba su jingar sai wasu suka ce anya ko za mu iya jure mamu karɓi jinga ga littafin Allah aiko ba a karɓar jinga ga littafin Allah don haka bai kamata mu karɓa ba wasu suka ce lalle mu za mu karɓa to a haka suka koma gida bankin kammala tafiyarsu suka ambatan ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abinda ya faru gare su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna a haƙƙa ma a kastum alaihi ajaran kitabullah annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbas abinda da ya fi cancantar a karɓi jinga gare shi shine littafin Allah wannan hadisin wasu malamai suka yi amfani da shi suka ce a sheko mai karantar da littafin Allah ya fi kowa cancantar ya amshi jinga to sai dai malaman da ba su ɗauki wannan tafiyar ba suka ce bisa gaskiya wannan hadisin ba yana karantar da a yi amfani da ƙur'ani wurin karantarwa ba sannan a karɓi jinga suka ce abin da gayar abin da ke ciki idan akwai wata addu'a a cikin alƙur'ani wadda ba karantarwa ce za ka yi ba to ya halatta ka karbi jinga amma idan karantarwa za ka yi fa suka ce to sai a koma ma hadisin ubada bin samit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata mishi matuƙa wani lokaci ya karantar da wani sahabi al al-qur'ani sai wannan sahabin ya ji cewa akwai haƙƙi sama gare shi na ya bashi wani abu matsayin jinga ta karantar wanda ya mishi sai je gida ya ɗauko mishi baka wannan da ake halbi kwari da baka ko yake to gashi na baka wannan saboda karantar wadda kai mini sai riƙo wannan bakan yana dubawa yana jujjuyawa yana cewa lalle ko akwai aiki Tunda na riƙe irin wannan to akwai aiki kafarai sun shiga uku randa duk aka fita jihadi to lalle kafirai za su sha babu daɗi sai ya je ya kai ma annabi sallallahu alaihi wa sallam bakar ya ce ya rasulallahi ka ga na karantar da wani alkur'ani duba ka ga irin abin arzikin da ya mini duba ka ga irin abin da ya bani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya duba yake man akaza ala ta'alimil ƙur'ani kausan duk wanda ya riƙi ko da bakati cikin karantar da littafin Allah to da Hullahu kausan min nari yawmal qiyama to Allah zai rataya mishi bakata wuta a yinin kiyama wannan hadisin imamu ahli sunna wal jama'a shi yazo da shi a littafin shi na al-musnad shine hadisi na 22,588 abu dawuda ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na 3,399 da hadisi na 3,416 bugu da tsari ibnu maja ya zo da shi a littafin sunan hadisi na 2,157 alhakim abu abdullahi ne sabori a littafin shi na al-mustadrak ala sahihaini hadisi na 2277 hadisi ne ingantacce babu ko shaka. suka ce to tunda ko akwai wannan hadisin, to yana nuna haramci ka ce za a riƙa bani za in karantar da littafin Allah wancan hadisin na Abdullahi bin Abbas sai a aje shi a kan sababi na cewa hadisin yana magana ne game da wanda yayi yi rukiya ya addu'a da alkur'ani ya halatta ya karɓi jinga wanda ka ƙarƙashin shi wanda ya rubuta maka alkur'ani ya cancanci ka biya shi bugu da ƙari wanda ya ɗaukan maka alkur'ani ya tafiyan maka da shi daga gari zuwa gari ba mamaki direban mota ne ko Ka so ƙur'anai kano ya ɗauko ya kawo maka to ya halatta ya karɓi jinga to amma ta'alimul qur'ani fa suka ce bai halatta ba lokaci ai Allah madaukakin sarki ya ce tabi man la yas'alukum ajran wa hum muhsinun ko wa hum cewa ku bi waɗanda ba su tambayar ku wata jinga man la yas'alukum ajran waɗanda ba su tambayar ku wata jinga a duk lokacin da suke karantar da ku alkur'ani to wahum muhtadun waɗannan mutanen su ne shiryayyu bugu da ƙari akwai hadisin ubayyu bin ka'ab ɗaya daga cikin manya-manyan makaranta alƙur'ani a lokacin annabi yana cikin hududin nan da annabi ya bar ma duniya su karanta da duniya ina bar muku mutum hudu ko bayan mutuwa ta ku karanci ƙur'ani ga hannunsu yace min ibn mas'udin na farko shine abdullahi bin mas'ud wa ubayyin yake na biyu shine ubayyu na uku yake wa salim maula abi kuzaifa da wani bawa daga cikin bayi musulmi wanda ake kira salim wanda yake yantaccen bawa ne na abu kuzaifa wa mu'azin da mu'azu ibn jabal wani hadisi kuma yace arhamu ummati bi ummati abubakar kowa ta kuma ya fi kowa riko ga addinin Allah a cikin al'ummata ya ce Umaru. Sannan ya ce wa asra uhun ubayyu wanda ya fi kowa iya karatun ƙur'ani cikin al'ummata shi ne ubayyu. Wa a'lamuhum bil halali wal haram mu'azib jabal. shi ku wanda ya fi kowa sanin halal da haram a cikin al'ummata shine mu'az kun ga ubayyu ne matuƙa ko to wannan ubayyu shi ma irin wannan ta faru gare shi shi ma aka ba shi irin wannan kyautan ta anifin baka ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gwada ma annabi yana farin ciki Shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi in a aqastaha a kasta min nari in ka riki wannan bakar to ka tabbata ka riki baka ta wuta don haka je ka mayar da ita ya koma ya mayar da ita wannan hadisin ibnu ya zo da shi a littafin shi na sunan shi ne hadisi na dubu biyu da da da hamsin ɗaya takwas haka dai hadisan suke suna da matukar yawa waɗanda ke nuna haramcin karɓaɗin bugu da ƙari malamai suna kafa hujja da hadisin abu sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari ya zo da shi a littafin sahih hadisi na 2276 wanda shi ma a cikin shi an da labari ne na an yi ruqiya an yi tawada da alkur'ani mai girma an karbi jinga wanda shi ma babu shakka zai tsaya a matsayin hadisin Abdullahi bin Abbas. Bugu da ƙari akwai hadisin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wanda yake ba da labarin an yi ainihin sadaki na mace da ayan Alƙur'ani. Wata mata ce ta zo ta cimma annabi sallallahu Alaihi wasallam tare da sahabban shi. Sai ta ce, Ya Rasulallahi, inni wa habtu nafsi laka ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni wa habtu nafsi laka na bayar da kaina aure gare ka na bayar da kaina kyauta gare ka ya rasulullah kun ga matan musulmi ko ta fito saboda addini irin yadda musulunci ke burge ta ta ce ta ba kanta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga sun saba ma matan yau ko domin ku in dai ba kuɗi ke gare ka ba akwai yadda za a yi ta nemi aurenka kun ga bayyuwa duk yadda ku duba ma'abuci alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ahalina finnasi Allah yana da wata jama'a yana da wani iyali a cikin mutane su wane ne yace ahalul qur'ani ma'abuta qur'ani hum ahalullahi su ne iyalan ubangiji wa khassatuhu kuma su ne keɓantaccen mutane ne mahadaci qur'ani a yinin kiyama in an je aljanna da yake aljannar mataki mataki ce za a ce karanta alqur'ani da duk ya karanta wata aya sai a bashi mataki na sama har sai inda har gafe ta tsaya nan ne ƙarshen matakin shi a cikin aljanna to amma yanzu sai a ce ga wani babban alaramma ga wani babban mai kuɗi ɗan kasuwa sun zo neman mata ya kuka gani kuna ganin duk da sheik abdulkayyum alaramma sai bara ya samu mata ta wannan matar ta tsayu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasu, rasulallahi inni wa habtu nafsi laka na bayar da kai na gare ka faqamat kiyaman fawilan ta tsayu tsayuwa mai tsawo annabi bai ce mata komai ba wata ruwayan kuma annabi ya tadda kai ya dube ta ya gaba ta yi mishi ba sai ya saukar da kan shi bai ce mata komai ba sahabai na zaune ashe akwai wanda ya tsima ba mamaki ya daɗe yana son ta ko? tun da ta bayar da kanta ga annabi annabi bai aura ba sai ya miƙe tsaye ci ya lallahi. ka auren mini ita zawwajniha in lam takul laka biha haja in baka da wata bukata ga aurenta ni ina so ya lallahi auren me ita sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake shin ko kana da wani abu da za ka iya sadakinta da shi sai ce ya rasulallahi ma indi illa izari haza wallahi talaka nake ban da komai face mayafin nan da ke ga jikina idan na cire shi zan tuɓe tsirara a duniya shi kaɗai na mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falta an, je ka nemi wani abu da ka kawo ya je ya nema bai samu ba ya dawo ya ce ya rasu ban sami ban samu komai ba annabi ya ce faltamis walau khataman min hadidi duk ko da zobe ne na bakin karfe ka je ka kawo sai ya kasance sadaki gare ka ya je ya nemi zoben na bakin karfe wanda yana da wahala ya kai naira ashirin ko zoben bakin karfe ya je ya nema bai samu ba ya dawo ya ce ya rasu da rasulullahi wallahi ban samu komai ba sai annabi ya ce hallaka min Alƙur'ani min shay'in shin ko kana da wani abu da ka haddace daga Alƙur'ani? to sahabin annabi ne ba su da aiki dare da rana face tilawan Alƙur'ani da darasin sunna sai ce na'am ya rasu da lahi akwai mai sura kaza wa sura kaza yake ai ina da surori sura kaza da sura kaza ya ambaci yawan surorin da ke gare shi sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce inni qad an kahatuka hadima ma aka min alqur'ani yace tabbas na auren ma ita da abin da kake da shi na alqur'ani to shine masu kokarin su yi hujja da wannan hadisi suka ce ai kowa ya san da kuɗi ake sadaki ko to kenan alƙur'ani ya zama makwahin kuɗi a wurin sadaki tunda ko haka ne ashe kenan ana iya karantar da mutum alƙur'ani a karɓi jinga ga hannun shi ina fatar kun fahimci abin da suke abin da ake nufi tunda sadaki da kuɗi ake yin shi to makin kuɗinta na sadaki to sai an ka ce ya karantar da ita kenan karantarwar tana matsayin kuɗin sadaki kena ana karantarwa a karbi kuɗi to a bisa gaskiya shi ma wannan ta'awilin ya yi tsawo da yawa da fatar an fahimci wannan mafi kyawun magana ne, asali shi ne haramci da akwai hukuma wadda take ta musulunci to da ba shakka za ta iya ɗaukar nauyin malamai ta jiyar da su daɗi sama ga duk wani wanda yake ƙarƙashinta. to kasancewar mu cikin hali na demokuraɗiyya aƙida ta turai kon ya sa ba mu samu wannan ba Sa'annan Allah ya ce a riƙa ba malamai a riƙa taimaka musu har ya ce jahili yana hangen su kamar mawadata domin me sun ƙi zuwa garkan kowa roƙo suna na a ƙofofin gidajensu suna ta karantarwa dare da rana ba su nuna rashin su ba su kai ƙaran Allah zuwa ga wani bawa ba to sai jahili ya rika ɗaukar mawadata ne yace ai babu wanda ya kai kuɗin malamai yanzu to sai Allah yake mishi jahili la haula wala quwwata illa billah to bisa ga wannan yake tabbatuwa gare mu cewa ashe yana halatta a karɓi jingar bisa ga lalura da fatar an fahimci wannan duk da baitotan da na karanto muna jiya waɗanda suke cikin alfiya ta imamul iraki sun tabbatar da haka <clears throat> malaman da ke ganin halacci suna ganin halacci ne saboda larura wa marrawa bi ujratin lam yaqbali ishaqu war razi wa ibn hanbali wa huwa shabihu ujratil qur'ani ya karimu min muru atil insani lakin abul fadli na aimu a kas tara kusan fa inna ba shublan bihil kasba ya ce to a taƙaice dai abinda yake cikin baitin shine imamu ahmad da abu hatim al-razi da ishaqu bin rahuwai ba su yarda da karɓar jinga ba ko to sai dai kuma an samu wasu malamai irin su abu nu'aim al-asbahani wanda littafin hilyatul auliya haka ma an samu wani malami da ake kira abu ishaqa sun yi fatawa ta cewa za ka iya karɓawa. musamman inna ba in malami ya watsar da alkasba sana'a shigulan bihi saboda shagaltuwa da yin karatu da karantar da shi yake to ka tausa samu irin wannan malami to kun ga ala ayyi halin ni ina bisa ra'ayi na cewa ya halatta su karba saboda akwai lalura wadda ta halatta musu su karba din da fatar an fahimci wannan ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu makarantun da muka ake karantar da mu alƙur'ani albarka ya wadatar da malamanmu ya kame mu da su daga yawon bara ko kuma roƙo Allah ya taimake mu ta ta farko ita ce malam ya hukuncin karatu ko wa'azi da ake sawa a masallaci da asuba to annabi yakan karantar da mutane bayan an gama sallar subahin idan dai an sace ne domin karantarwa ba domin kirkiro ta bidi ba babu laifi an fahimci wannan annabi yakan yi karantarwa bayan sallar subahin idan kammala sallar subahin yakan jiyo ga sahabban shi ya bincike su akwai mai wani mafarki wanda zai fassara ma sannan a daidai lokacin kuma idan al'amari na amru bil ma'ruf ya tashi yakan yi ko kuma annahyu anil munkar idan an yi shi a matsayin wannan babin babu laifi Allah madaukin sarki ya taimake mu tambayar yake ce malam na kasance ina azumi na nafila to da rana ta yi sai na ci abinci na na rana kamar yadda na saba Sa'ad nan kuma ban tuna ba sai da na gama na sha ruwa yayin wanke hannu sa'ad nan na tuna malam ya hukuncin azumi na to wanda ya manci yana azumi ya ci abinci ko ya sha Allah madaukakin sarki ya ciyar da shi kuma sha da shi wato arziki ne Allah ya kawo maka sai hukunta maka ga lokacin da zaka ci wannan arzikin sai kasance kuma lokacin kana azumi to kada ka ci shi a matsayin izgili sai Allah ya shafe kwakwalwa ka kammanta ka ci wannan arzikin sa'an mai maka da kwakwalwanka da haka wannan kyauta ce kamar yadda annabi ya karantar a hadisin bukhari da muslim alhakim abu abdullahi ne saburi a littafi al-mustadrak ala sahihain yake ko da ko azumin farilla ne na ramadan man akala fi ramadana nasiyan ko wanda ya ci abinci da ramadana yana mai mantuwa to babu wala qada alaihi wala kafara babu ranko gare shi ko babu kafara Allah madaukin sarki ya taimake mu mai wannan tambaya ke ce assalamu alaikum Allah ji kan mallam don Allah menene siffar suturar namiji da ya mace to suturar ya mace dai ita ce suturar da za ta rufe jikinta ga baki daya face ta da tafunanta amma dukkanin abin da yake na jikinta ta rufe shi sa'annan suturar ta kasance mai yalwa mai kauri wadda ba a hango abin da yake cikinta ma'ana suturan kada ta matsi ga jikinta ya zamanto ana ganin shaf ɗin jikinta kada kuma ya zan suturar ta zama raga-raga ana tsinkan fatar jikinta a suturan ta kasance mai yalwa mai kuma kauri sa'an nan an kyamaci suturar ta kasance mai wata kwalliya da ke iya ɗaukar idanun wasu zuwa gare ta dole idan tana da sutura mai kwalliya a ciki to hijabin da za ta sa ta sanya shi wanda yake filen marasa kwalliya wanda matan madina har kwamfilin suka bayar su suna jan ƙasa kaɗan suna so annabi ya ba su dama su ja ya wuce zira'i guda annabi ya ce a'a kada ya wuce wannan zira'in idan suka ji cikin bagiri mai kazamta suka wuce hijabi ya kwaso kazamta idan suka wuce bagiri mai tsafta to tsafta nan ta tsalkakar da waccan kazamtar ko da tana jin zari hijabin ta mai tsarki ne dama ba zari ake lura da shi ba tsalki Allah madaukin sarki ya tsalkakar mata da wannan hijabin nata idan ta yi sallah sallah ta karɓaɓɓiya ce sai dai wasu mata sukan sa safa ga hannunsu wasu kuma su sa niƙabi idan su yi wannan ko mustahabi ne bisa ga mafi rinjayen magana an fahimci wannan sa'annan suturar namiji ita ce suturar da za ta rufe mafi yawan jikin shi musamman ya zamanto akwai wani abu akan kafaɗa shi manzo Allah ce kada ɗayan ku ya sallah da sutura face akwai wani abu akan kafaɗa shi idan har ya kasance suturan ta yi ƙaramci ba kada ita to akalla wando shine suturan da zaka amfani da shi aƙalla idan kana da wando domin kada ka sa riga babu wando an fahimci wannan wasu malamai sukan ce sutura al'auratu rajuli auratu rajuli suka ce daga bakin cibiya ko suka ce zuwa ga gwiwa nan ne kuma ya zama wajibi musulmi ya rufe to sai manzo Allah ya ƙara har zuwa ga kafada kamata ka aza an fahimci wannan wani hadisi yake al'izratul mu'min min nisfi saq lalle ya kawo tsakiyar kwabro da shi ake so fala juna alaihi babu laihi gare shi kima bai na huwa bai na har zuwa idanun sau sai dai kuma namiji an cika da ya ja tufafin shi kasa la yanzuru Allah ta'ala ila man jara izarahu quila'a Allah bai dubi ga duk mutumin da ya ja tufafin shi ga kasa don girman kai an fahimci wannan wannan dan fodiyo ya zo da shi a shafi na 145 na littafin Ihya sunna wa itmadul bid'ah da fatar an fahimci wannan don haka ayi kokari maza su bar take suturan ba yahudi ne ke son ya mai da abin akasi ita mace ta tsage namiji kuma ya taki sannan ka ga maza sun sa kaya fankan fankan amma mata kuma sun matsa jikinsu wata tana tafiya kamar za ta faɗi saboda tufafin duk sun mammatsi ta da tana tafiya na a ce kare nan iyakan a annan domin tufafin mammatsa suke ba ta iya ko motsawa an fahimci wannan don haka mata su sa kaya masu yalwa maza aka sani da sa kananan tufafi waɗanda suke ba matsatsi ba Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu tambayar shi ta biyu yake cewa amma ina son bayani akan wannan hadisi la ya ƙabalin lahun salata ha'ilin illa bihi mani wannan hadisin ko a bulugul mara ma za a iya tarar da shi hadisi ne da imamu abu dawud ya ruwaito a littafin shi na sunan annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la yaqbalu Allahu salata haidin Allah bai karba sallan mace wadda ta isa haila Kina mace wadda ta balaga ko illa bi himarin faci da wani hijabi wanda ta aza ga kanta shi ake kira khimar abin da yake yana rufe gashi yana rufe kanta an fahimci wannan wasu malamai ma suka ciya a bi khimarin alkamru ma kamar al'aqal ko ko ba haka yake ba shi kuma alkhimar ma kamar aljasad abin da ya rufe jiki ga baki daya don haka Allah bai karɓi sallan mace ne ta isa haida to sai wasu domin su yi suka ga hadisan annabi suka ce ai wai an ce sallan mai haila sai in ta sa dan kwali ta sa hijabi ana karbar ta in tana da haila to ba haka hadisin ke nufi ba wannan haid din kada kai mishi fassarar gundarin larabcin ka da ka sani akwai ka'idodin da malaman hadisi suke bi wajen fassara akwai littattafan da suke fassara larabcin da ke cikin hadisai ba kamus kawai za ka ɗauko kai amfani da shi ba akwai littafi kamar annihaya fi jaribin ko na ibn al-asir wanda yake mujalladai ne guda biyar akwai littattafai ne na garibul hadith kamar na ibn qutayba ad-dainuri da makamantansu duka sai ka ji ka bincike a ciki ka ɗauki kalma sa'annan kake gane ma'anarta don haka idan aka ce ha'id nan ba mace mai haila ba mace wadda ta kai shekarun fara haila wadda ta fara ganin jininta na haila to idan ta yi sallah kan tana saki Allah bai da bukatar sallar an fahimci wannan lalle sai ta rufe kanta sai ta sa jautu ta sa wani abin nan dan kwali wanda yake faɗo mata har zuwa ga kafada sannan jikinta kuma akwai jallabiya ko kuma wata sutura wadda ta kai mata har ƙasa Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan ma ya tambayoyi guda biyu sai dai tambayar shi ta farko kusan su biyu ana amsa ta game da ciyarsuwa wanda ya sake bai ranka azumi ba tambayar shi ta biyu ke cewa don Allah malam ko ko da gaske na wayan alwala akan hanya yana kawo talauci gaskiya ban karanta wannan hadisin ba cewa yin alwala akan hanya yana kawo talauci ban karanta shi ba amma dai na samu annabi ya alwala akan hanya an fahimci wannan akwai hadisai da suka makarantar da annabi yayi to kila shi annabi bai tsoron talauci ne Allahu a'lam wanda ya ce assalamu alaikum malam shi menene hukuncin limancin wanda ke bari matar shi tana yawace yawace har da zuwa kasuwa yana limanci mana wanda ana cewa wanda matar shi ba ta kulle bai limanci a'a yana limanci an fahimci wannan bai cikin sharuɗin limanci a ce sai ka matarka a cikin gida laifinka daban limancinka daban abinda a kriteriya ta limanci shine karatun ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul uhun likita likitabillah wanda ke limanta mutane shine mafi iya karatunsu ga littafin Allah wani ma bawa ne amma sabai suka limantar da shi ana kira ne salim maula abi huzaifa an yi hijira daga garin makka za a zo garin madina annabi da abubakar sun taho tare sauran sahabbai kuma suna can tare suka lalabawa ya fi mu iya karatun ƙur'ani sai suka samu salim ɗin nan ne sai aka sanya shi gaba limanci mutane tsawon kwanakin da aka yi akan hanya da aka salim maula abi huzaifa yana kuma cikin mutanen na hudu da manzo Allah ya ce na bar ma duniya su karanta da duniya alqur'ani yace ku zur qur'ana min arba'in min ibn mas'udin wa ubayy wa mu'adh wa salim maula abi huzaifa zuwa yana cikin mutanen nan hudu haka ma muna da hadisi a sunan abi dawud wani yaro ne karami dan shekara bakwai ya kasance akwai wata hanya daga alƙaryar su zuwa garin madina wadda nan ne mutane ka zuwa garin madina suna komowa sai kuma hanyar ne yana zama da ya ga mutane sun dada da garin madina sai ce ku karantar da ni abin da muhammad ya karantar da ku sai su karantar da shi qur'ani haka aka yi haddace surori masu yawa na qur'ani ranar mutanen garin su gabaki ɗaya suka gadi ya cancanta su musulunta suka ta wajen annabi suka karbi musulunci bankin sun karbi musulunci annabi ya faɗa musu sharaɗin yin sallah shi ne fa suka kama hanya suka dawo suka ce to annabi ya ce wanda ke limantar mutane shine wanda ya fito karatun qur'ani to mu garin nan wa ya fi mu iya karatun qur'ani aka lalaba aka duba aka ga yaron ga ya fi suka sa yaro yana limantar su yaron nan saboda karanci ma wandon shi ya gagge ne baya idan yayi sujuda komai ana gani daga can mata suka aiko da tambaya a sahun baya don Allah ku rufe mana wandon limamin gana ku mun gaji da gani haka nan Allah madaukin sarki ya taimake mu a tambayar shi ta mai wannan tambaya ce Allah gafarta malami ne ne matsayin azumi na na tashi ina sahur sai na ji an tayar da sallah kuma sai na ci gaba da cin abinci na da na kare kuma na sha ruwa akwai azumi na ko babu muna da hadisi a littafin sunanu abi dawud annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya karantar da wanda ya tashi yana safuru sai kawai alfijir ya tabbayana gare shi alfijir ya bayyana ta hanyar kiran sallah ko kuma ta wata hanya annabi yake tunda dai yana cin abincin shi ne a matsayin bai san da cewa lokaci ya ba daga baya lokaci ya bayyana yayi annabi ya ce ci gaba da ci abinci da sai ya gama Allah ya mishi wannan rangwame hadisi yana cikin littafin sunan abi dawud an fahimci wannan don haka akwai azumi shi Allah madaukin sarki ya taimake mu sai dai kuma wanda bai da wannan fahimtar har yau na ƙara jan kunnan ku ba abokin faɗan ku bane ba abokin gaban ka bane ku zauna tare ku zamna lafiya ku haɗa kanku kowa addinin musulunci aiki bambanci na fikin addini bai kai matsayin da zai sa a yi ta faɗa a cikin al'umma ba iyakaci dai kai kana ganin yana da azumi shi shi kuma yana ganin wani na ganin bai da to sai ya ɗauki abin da fi mishi ya aiki da shi ya ci gaba da roƙo Allah da kuma kirda don gaskiya duk inda ya ganta kada ya mayar da shi faɗa kada ya mayar da shi tashin hankali sai a zauna musulmi su kasance tsintsiya maɗaurin ki guda abdullahi dan mas'ud yana cewa innal khilafa sharrun Allah madaukin sarki ya taimake mu tambayin shi ta biyu yake cewa na ƙare sahur sai na shafa rob a hanci na sai na je na yi alwala bayan ɗan lokaci sai na ji sanyi a makogaro na sai na fahimci cewa rob ɗin da na shafa shine ya shagar mini a makogaro shi ma menene matsayin azumi na irin wannan tambayar an yi ta ga lajina adda'ima lil buhuti wal ifta sun bayar da amsa cewa yana da azumi shi sai dai mutum ya guji abubuwan da suke iya kai har ga makogoron shi domin babu wanda zai iya lura da wannan rob a matsayin abinci ce abinci na wannan bawan Allah ya ci ya shafa rob ne rob din wajen alwala wajen kai wanke fuska kufan rob ya shiga ga bakin shi to irin wannan ba a itibari da shi ba za a ci ya kai mishi azumi ba annabi ya ce inna hadha dinu yusrun wagga addini sauki ki gare shi falan yushaddad dina ahadu illa galabahu ko babu wanda zai ta kawo tsauri da tsanani cikin shari'ar musulunci sai ya waye gari ba iya addini don haka duk inda aka samu hanyar sauƙaƙawa malamai sukan sauƙaƙa kuma waɗannan malamai su ne suke bisa hanyar annabi Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to tambaya ta ƙarshe da za mu amsa wannan bagirin ita ce ya ce malam a ka ce dajjal ana kiran shi masihi saboda zai yi da'awar yana bin addinin annabi isa kuma a washe gari sai ka faɗi cewa zai fito ne a cikin tsatson yahuda to malam ko ba yahudi na yarda ya kira zuwa ga nasaranci to ai wannan abu ne mai sauki ko wasan george bush ya san ba yahudi ne jiw ne amma kuma ina ke zuwa church ke zuwa wajen karatun ne babul cikin kiristoci don haka suna yi Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ai bangaren su majibinci ne ga bangare sannan da yawa daga cikin yahuda suka yi kira akan addinin kiristanci sai dai yawa yawan su addinin ba da gaske yin shi ba don shi na shi da aka kira shi masih wani wuri annabi ya ce mishi masihul dalala asali yana cewa shi kirista ne amma a zuciyarsa ba kiristan gaskiya bane ke yasa kiran shi masihu dalala ba kiristan kware ba ne malaman tura suke kiran shi antichrist jesus ya christ shi kuma wanga antichrist ba na kware ba ne ba kristin kware ba ne ba masihu din kware ba ne an fahimci wannan don haka annabi ya karantar da ainihin ba yahudi ne tabbas kuma idan ya zo zai yi kira ne ce shi kirista ne domin ya samu dukkanin kiristoci su karɓa miki da kuma goyon bayansu to daga nan ne zai fada wa musulmi a hankali a hankali ya fitini duniya har sai ya mayar da duniya cikin mafi girman tashi hankali da fitina wanda da bata taba shiga shi ba tun annabi adam ko ba za ta taba shiga shi ba har duniya ta tashi Da haka dijjal ba yahude ne har kasar da za a haife shi annabi ya faɗi uwar dijjal ma annabi ya faɗi yadda take uban dijjal annabi ya bayyana yadda yake saboda in an haife shi ma sai a dibi uwa a dibi uba a gani muna da hadisai ingantacci a kan shi Allah madaukin sarki ya taimake mu tambayar shi ta ƙarshe ke cewa malam na iska lima a cikin sallar isha'i sai na bi shi sai bayan an yi raka a uku sai ya sallame na tashi in cika sallar sai shi ma aka faɗa mai cewa raka a uku ya yi sai ya tashi ya yi raka'a kamar ya yi ƙabliya sai ya fasa ya yi ba'adiyya malam ya zan yi in gyara tawa sallah idan ka bi limamin cikin biyar da kai mishi ka lura ya kuskure lokacin da kai wabillahi alhamdu sai ka cika sallarka bayan ka cika sai ka yi gyaran sallarka in ba adiya yin ƙabli abinda ya kamata ka yi duka sai ka yi idan ko lokacin da ka shiga sallar har liman ya kammala tare da kai babu wani kuri da aka yi tare da kai kuma kan miƙe ka gaba da ranka sallaka ba kammala da shi babu wani abu a kanka an fahimci wannan ba mamaki wani lokaci akwai karatu dangane da karatu ne da ke buƙatar a zo a yi shi practically ko wasu formuloli guda biyar da ka riƙe su kuma samun matsalar alaikum rahmatullah a mai tambayar farko yake cewa assalamu alaikum malam yake cewa shi yana sallah yana jasatul istiraha amma limamin shi bai sai wani ya ce mashi ba zai yi zaman ba matsuwar limamin shi bai shi na yake son ƙarin bayani da kuma yako littafin da zai samu wannan bayani malamai dai su yi sabani dangane da hukunci wanda yake bin liman wanda yake bin jinsatul istiraha wasu malamai suna ganin sai ya yi ko da limamin shi bai a lokacin da wasu malamai suke ganin a'a ba sai ya yi ba akwai abubuwa da dama waɗanda idan limami bayyan su kai ma ba sai ta yi ba daga cikin masu wannan ra'ayin akwai muhammad nasiru dina albani a littafin shi na alhawi min fatawi shek albani ya kawo hujjoji cikakku mai son waɗannan hujjojin su kuma zuwa ga wannan littafi na cewa wanda ke bin limani wanda bai aikata wani abu wanda wannan abin ba farilla bane a cikin sallah to shi ma ba su ya aikata ba an fahimci wannan kamar kunuti ka bi limani wanda yake kunuti lokacin sallar subahin yace to kai ma kai kunutin tare da shi tunda yana yi an fahimci wannan duk da yake kai kana ganin ba a yi din Allah madaukin sarki shine mafi sani mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam don Allah ina neman ƙarin fahimta akan wannan bayanin God created the world in October 404 BC starting on October 1st and finishing with man at 9 a.m. of October 23. wannan babu shakka suna faɗin haka na san akwai ɗaliban da mana ya musu wannan darasin wannan magana ce ta kiristoci wanda kuma yake da maganar shugaba wannan maganar shine a bishop usha shi shine yi wannan maganar cewa allah maɗaukakin sarki ya halarci duniya a ainihin watan oktoba sannan ya gama da mutum ƙarfe tara na ainihin 23 ga watan oktoba ko da dai irin wannan shiri ta duka dai wannan shiri ta ce kawai Allah maɗaukacin sarki bai faɗi ga oktoba na ko disamba ko zulkida ko zulhaji ya halarci duniya ba an fahimci wannan duka wannan sare faɗin su ne kawai malaman sayin sun man mishi da amsa cewa wannan shekara ta dubu hudu da hudu kamin zuwa annabi isa shine 404 years before christ shine bc ko before Greece to wannan lokacin ma nan cikin Afirka ma an tabbatar da cewa mutanen Egypt a wannan lokacin ma har sun waye wayayin mutane ne a daidai wannan lokacin mutanen Egypt ma sun waye za su ce a lokacin aka halarci duniya bincike dai ya nuna su ga nasu binciken shekaru biliyan goma sha shida zuwa biliyan goma sha bakwai ne shi kuma gana nuna shekara dubu shida na da suka wuce aka halarci duniya to na yi muna jam'i tsakanin abin da ya shafi big bang theory ko da kuma halittar da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa ya halicci sammai da kasai fiki tafi ayyam muka ga kuma ya faɗo tsakanin biliyan goma zuwa 17 nan da dai su malaman science suka faɗi haka wannan shirme ne na akbi bishop usha inda ya samo shi kuma da farkon book of genesis ya fara awon begotin begotin ɗin da akwai yana aza shekara kaza bayan shekara kaza ya lissafa su gabaki daya according to christian mathematics sai tashi an halittu duniya 400 years before bc a 4004 years before bc to wannan kuskure ne mai girma allah maɗaukin sarki ya taimake mu tambayar shi ta biyu ke cewa wace irin sallama ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar domin najin su idan za su yi sallama kan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasu kuma suna karanta ta'ala wa barakatu Allah ya ƙara ma malar lafiya da ƙarfin imani amin to duka dai hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a samu lafazin ta'ala ba cikin wannan sallamar da muke yi abinda aka samu shine assalamu alaikum a tsayanan ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba same shi ba menene asalin wannan ta'ala din wasu ne daga cikin ma'abuta alkhairi waɗanda suke son alkhairi ga musulmi sun suka tsara wannan ta'ala din suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ai siffanta Allah da ta'ala ba aibi bane da haka suka tsara shi to yawa yawan malaman musulunci sun mayar da raji kan wannan cewa tsarin ta'ala din baiwa saboda tsari ne ga lafiya saboda a fatihanka kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ko to sai bi ma kace alhamdulillahi rabbil alamin rabbi musa wa harun arrahmanir rahim alalimul karim malik yawmiddin bismillah mini bayani akan halarcin aji musa a cikin gida Eh, ana aje musu a cikin gida sunnar annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ha min al-awafati alaikum lalle ita musa tana cikin masu zazzagaya muku a cikin gidajen tana kama muku wasu kwari berayi da makamantansu ko don haka babu laifi a aje musa a cikin gida kuma har annabi ya karanta inna halaysat bi najasa ita ba najasa bace don ta taka wuri duk wurin ba najasa bane dan ta sa baki cikin ruwa ta sha wa'annan ruwan ba na ba bane imamu malik ya karar da mu da ilimi yace sai fa in ka ga najasar ga bakinta ta sa cikin abu to wannan najasar ka ga wani abu ne na daban ko domin shi annabi ya magana musa da ba a ga najasa ga cikinta ba amma da za ta fada cikin najasan ga najasa to in ta tafi abu ta shafa mishi wannan najasar wannan abin yakan iya dauka hukuncin najasa da mun ko kai mutum ba najasa hake ba innal mu'mina la yanjus amma tare da haka idan ka taɓa kashi ai najasa ce ko idan ka shafa shi wani wuri ka shafa najasa wannan sunnar annabi ci rikon kyanwa to sai gashi an jirkitar da sunnar make rikon musafi an kuma rikon mi karnuka waɗanda su kuma karnukan nan wanda duk ya ajiye su a gidan shi a kullum safi ana ɗiban wani yanki mai girma na ladashi ana watsarwa sa'annan na biyu al'ada ce daga cikin al'adar yahudu ya kamata malamai su miƙe su karantar da mutane sharrin da ke ciki al'adar yahudi duk da sutura ga tana ya kamata ka yi shiga irin ta musulmi domin baka san inda mutuwa za ta faɗa maka ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin da ya mutu cike rigar da ka mutu da irin shiga aski da komai ko da an ɗebe shi yinin kiyama da an tashi an busa ƙaho da shi za ka tashi da haka wanda ya mutu da jins in da shed an tsuki an yi askin ni ake kira ne to ranar tashin kyama zai tashi gaban Allah da Bobby Brown ya subhanallah Allah madaukin sarki ya tsare to waɗannan karnukan ba su da fa'ida a dina aje su cikin gidaje akwai karnukan da shari'a ta halatta a aje a nemi ilimi ga malamai za su karantar da mu amma mafi yawan karnukan da muke da su gaskiya kwaikwayo ne da yahudu da kuma nasara Allah maɗaukin sarki ya kiyaye tambaya ta ƙarshe ke cewa malam ina son a yi min bayani game da yadda mata suke yin sahu a cikin sallah kamar yadda maza suke sahu haka mata suke sahu babu wani bambanci da shari'a ta ci ga bambanci sai a bambanta duk abin da namiji ke yi mace na yi sai shari'a ta ci wannan nan namiji ne banda mace sa'an na ake ɗebe mace kuma idan shari'a ta tashi za ta yi lafazi da lamiri na maza a ambata a ce ya ayyu hallazi na amalu kaga maza a suke nufi ko to an ambaci maza saboda mata asalinsu daga jikin maza suke mata asalinsu daga jikin maza suke annisa'u shaqa'iqur rijal mata bangaruwa ne na maza zaka da an faɗi namiji to kamar an ce da mace ne inda ka san in ce maka na sai wannan gidan idan nace na sai gida har ɗakunan da ke cikin gidan ko to haka idan Allah ya ce maza to har matan domin mata wani yanki ne na jikin maza fa inna kunna kulikna min az-zilqum an halicce su ne daga awaza ta annabi adam alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki yake muke mu ki cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya je neman aure sai aka sanya masa wasu sharuɗa da ba su cikin littafin Allah sai ya yarda ya karba da nihin zai saba wa ka'idodin ka'idodin su saboda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wani sharaɗi da baya cikin littafin Allah ko da ya kai sharaɗi ɗari to banza ne shin ko akwai laifi a cikin aikata haka wato bai kamata tun asali ka karbi sharaɗin ba tun da ka san barna ne tun da annabi ya ce kullu sharadin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun duka wani sharaɗi da bai cikin littafin Allah barna ne to bai kamata ka yadda a yi barnar da kai ba tun farko kada ka karbi wannan sharaɗin an fahimci wannan sannan akwai sharuɗan da shari'a ba ta haramta ba duk da yake Allah bai ambace su ba amma kuma ya ba da dama ana iya yi musamman abin da ya shafi aure iyaye suna da damar su yi sharuɗa da kai an fahimci wannan suna da damar su yi sharuɗa da kai waɗanda waɗannan sharuɗan abin da za a sanya maka ciki bai kai ga a saba ma Allah ba bai yiwa a maka sharaɗi a ce sai in kaya da yar mu za ta rika zuwa tana fitar batsa kaga wannan ba sharaɗi ba ne ko amma akwai gidajen da za su ce to sai in kaya da idan za ka aure yan sai in kaya da za ka rika ta da mutunci sai in kaya da za ka aji ta cikin gida ba za ka bari tana fita kamar yadda mun ka sauran matan kana fita ba sai in to akwai sharuɗa masu yawa ko waɗanda suna iya sharɗanta maka su an fahimci wannan duka ba a haramta ba sai dai kuma akwai sharuɗa masu nauyi waɗanda za su yi maka wahalar cikawa to su waɗannan malamai sun karhanta a yi musamman wasu al'adu namu waɗanda gabanin a aure sai an sharɗanta maka sai ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza waɗanda waɗannan abubuwan suke sa al'amari ya nauyi ga samari na neman aure amma babu dama ga 'yan matan kuma sun cika gidaje babu masu neman su ko sun zo ƙarya ce suke yi kawai kai kanka ka san da cewa idan ka ganshi bakin kofar gidanka ka san ƙarya ce kawai sai dai in matarka da yarka sun fi ƙarfin ka sannan ka sa ido kai kallo amma kana ji da ranka da lafiyarka kana da ikon gidanka ba za ka barin wane da wane da wane su zo bakin kofa gidanka su tsaya ba ka san ba su shirya ma aure ba don haka idan aka sassafta sai al'amari ya tafi cikin sauki abdullahi dan umar allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda ya aurar da yar shi ga urwa dan zubair urwa ya cimma abdullahi a lokacin aikin hajji ya mishi magana alhali yana dawafi to abdullahi da umar yana cikin masu fahimtar idan ana dawafi ba a wata magana sai ki karba mishi saboda annabi ya ce dawafi kamar sallah yake to wasu ka ce a ai kamar sallah yake wajen wasu hukunce hukunce amma ya saba sallah wajen wasu haka dai aka yi sabani shi dai abdullahi da umar yake in dai ba shari'a ta fito ta nuna wannan abin ya ke bantu ga dawafi ba to duk abin da yake cikin sallah na shari'a yana cikin ɗawafi. don haka bai magana ya kyale shi sai da suka dawo garin madina ya ce ya kai urwa na ji kamin magana ko baka sake ce mini komi ba maganar yata wadda kai mini kake kana son aurenta ya ce eto eh to na maka magana a lokacin sai je baka karba mini ba ina zaton cewa baka son ya aure ta ne ya ce ba haka bane ya ce ai irin ka babu wanda ke musun ya auren maka ga ka malamin addini mahaifinka zubairu dan awam dogarin manzon Allah ne na cikin asharatul mubashshiruna bil janna mahaifiyarka asma'u asma'u ɗaya abubakar as-siddiq don haka jika abubakar hake kuma sannan asma'u din nan kuma ba karama bace saboda ga kaun ga kanwata nan asma'u din nan ga kanwata nan Aisha ko matar Annabi ce da kaji babban gida kake ai ba za a hana maka ba yace to kana da abin sadaki ya ce menene ya ce kana da suli ɗaya ya ce a wace to kawo ya ce amma riƙe ya ce a kira min ‘ya'yana an ka kira abdura an ka kira wannan salim an ka kira hadda bawan shi wannan maulabni umar nafi da sauran sun ka zo sun ka zauna ya ce to kun ga suli nan na sadakin wancan ne don haka daga yau ta zama mata ne sun ka ce sun shi da sai ce to a ji a faɗa mata ta shirya yanzu yanzu ga ta hito ta bi mijinta wannan ba tatsuniya ba ce yana cikin littafin siyaru alamin nubala na alhafiz zahabi an fahimci wannan to kun ga ana irin haka na tabbatar da cewa babu abin da ke sa malam bello kowa ba hayatu ta kai yanzu ba su aure ba Allah madauke sarki ya taimake ni Assalamu alaikum Allah gafarta malam muna neman ƙarin bayani game da auren mumuyar bawa don mu ba mu ɗaura aure sai mun haihu sannan a ɗaura aure shi ya halatta ban gane abin da suke nufi da ɗaura aure ba ba a ba da sadaki kawai a yi zaman banza sai an haihu to wannan kaga zinaci aka yi amma ƙa'ida ta musulunci za a biya sadaki a zo gaban shi da nu ga waliyai an bayar an karɓa sai dai kuma akwai wata matsala a ƙasar hausa wanda kuna ganin mafi yawanci ustazai sun fi samu wannan matsalan ya ɗibi sadaki ya bayar sai ga mata ta halatta gari shi ko tun da an ce la nikaha illa bi sadakin wa waliyin ko wa shahidaini babu aure sai da sadaki da wali da kuma shaidu biyu to ga sadaki an bayar an ce an yanka sadaki dubu goma ko ashirin ga waliyi kuma na yarinya ya karbi sadakin sannan ga shaidun da an ka kira da tijawan shiya suka zauna sai ga mata ta zama tashi to anan ana dibin urfi ga jama'a da kowane lokaci shari'a ta kan dibi manufa al'umma manufa mutanen makkayin da suke aurensu daban mutanen madina da suke aurensu daban annabi da ya koma garin madina da zama sai da ya kori mutanen makka su biyan da mutanen madina ke yi an fahimta ma'ana anan idan ka ba da sadakin in har kana su talata halatta gare ka to a sharadi tun nan nan to ba a kan sharaɗin da kun ka saba da shi ku Hausawa ba zan ba da sadaki akan sharaɗin daga yau mata ta zama tauta halatta gare ni domin yawa yawa iyayen diyan abin da suke dubi kamar ajiya ce kai ka bayar irin taimaka ni in taimaki ka nan da ake yi su dai za a daura aure suna nan matsi yan gadajen nan suke so su yi sun masu ko kaka su samu abin da za su yi yan gadajen kuɗi suke nema ko babu inda ake samun rancensu. kai kuma kullum tunani kake yi idan fa ba a kai sadakin nan ba ba mamaki wani kansila na iya zuwa ya a bashi don haka kana cikin zulumi su suna cikin zulumi to ka ba da kuɗin ga shaidu an ba da kuɗi amma ba an ba da kuɗin aure ba ka ba da kuɗin aure a jiya akwai ranar da za a gabatar da auren shaidun su zo a yi auren su da tasu manufa daban don haka sun karɓi kuɗin da wannan manufar ta yadda gobe in sun kaji ko ba su gamsu ba suna iya mai maka da kuɗinka da ko sun yadda da aure ne suka bayar a wannan lokacin ko sun ji bai musu ba su iya mayar da kuɗi an fahimci wannan don haka su manufarsu daban kai manufarka daban to gabanin ka zartar da hukunci akan mutum sai ka karantar da shi ina da maganganu kusan magana za ta kai talatin zuwa arba'in a littafin majmu'u fatawa na shekul islam ibn taimiyya waɗanda suke nuna cewa lalle lalle al'adan mutane fa musulunci bai haramta ta ba sai yin al'adan ta zo ta ce shari'a ba ki iya ba Allah ya ce kaza al'ada ta ce ƙarya ne to nan ne ake aji al'ada an fahimci wannan to su ga al'adan su kuma wannan bata saba ma shari'a ba a amshi kuɗin ka aje idan ranar auren ta zo kuma za a ɗauka kuɗi a sake halartuwa da su ta ce to ga kuɗin wane nan ya bayar mun baya ba shi ya karba kaza a zo nan an tara jama'a ko ko ba haka ake yi ba don haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye don ka bayar da sadaki in har kana son daga lokacin ta halatta gare ka to ka sanya musu wannan bayanin cewa wannan sadaki na na bayar a matsayin na ɗaura aure da wanci wani taro da za ku sake yi nan gaba al'ada ku ce za ku yi amma ni dai mata ta ce yanzu ina da iko yin ɗauke ta yanzu ta koma gida na mata tare idan suka yarda da haka shikenan yayi amma idan ba su yarda da haka ba to sai ka karbi kuɗin ka je inda aka yarda da haka kai aure an fahimci wannan kada ka matsa musu kake kuma sai sun yarda da ta ka'ida Allah madaukin sarki ya taimake mu a hadisin ba a ce lalle lalle da ka ba da sadaki aure yayi ba akwai niyya cikin wannan al'amarin kuma niyyar nan ta shiga cikin kowane aiki ga niyyar saboda su an shi kuɗin da niyyar sun tsara maka aure ba sai ayi kokari a kiyaye Allah ya taimake mu tambaya ta ƙarshe da zamu karanta yake cewa Allah gafarta malam tambaya ta ita ce idan mace ta haihu a cikin watan azumi ko akwai wani sauki da ta samu wajen ranka wannan azumin ko kuwa dole sai ta ranka shi ban gane abin da ke nufi ta cikin azumi ta haihu ko azumin ta tashi ne kan shayar da ɗako kuma kan cikinta da ya tsufa idan ta shayar a kan cikinta ne da ya tsufa misali to tana matsayin mara lafiya ko? kun ga hukuncin marar lafiya gari ta idan kuma bayan ta haihu ne ta shayar ta sha azumi to tana matsayin murdi'a mace wadda take mai shayar da ɗanono an fahimci wannan mai shayar da ɗanono kuma tana cikin wa'alar lazina yi tsiku na hu fidiyatun menene fidiyarsu famu miskin wato wanda yake yana iya ya azumi da ƙa'idar da shari'a take wanda yake yana iya ya azumin amma in yayi yana iya samun cuta ga jiki shi sannan yana iya samun cuta kila ga abin da ke cikin cikin shi ko abin da ke shayarwa to wannan ba ranka azumi zai ba bayan sallah Allah ya mishi rangwame zai ciyar ni an fahimci wannan ko kuma ran da ya shashi on that very day ya ciyar da miskini haka ma tsoho wanda ya tsuha kwarai shi ma haka zai yi domin tsohon na iya azumin amma idan ya azumi yana iya zama mishi wani ciwo saboda dukkanin gaban jikin shi organs na shi gaba ɗaya sun yi weak da haka gaban shi ba su aiki da ya kamata idan babu supply na abinci at any time da tijin na iya faduwa ko kun ga an yi banna kenan to shari'a ba ta san bannar su ta ciye ciyar wa na yi na waɗanda suna iyawa amma bayan sun yi wani abu ke biyowa baya to su ga hukuncin sunan shi ko mara lafiya fa wanda a tun bai yi azumin ma bai da lafiya to shi kuma sai aka ce fa'iddatun min ayyamin ukra shi kuma zai ranka azumin a wasu kwanaki na daban shi ba ciyarwa zai ba ranka zai yi an fahimci wannan hukunce hukunce ne guda biyu mabambanta abdullahi bin abbas duka ya karantar da waɗannan habar al'umma allah maɗaukin sarki ya taimake mu to wannan ta sha mana kai kusan ta ta maimaita tambayar gawai take cewa a tace ta ce wani yake son ta tana ta walakanta shi daga ƙarshe dai har ya komo gare ta to ita wai abinda ta ce tambaya shan ba ta da laifi wani Allah eh. ba ta laifi wurin Allah sai dai tana da laifi wurin mata ko? domin ba za su iya fiwa gari ta ba na tabbata kuma zai zama abin faɗi amma dai ga Allah babu laifi ko da yana son waccan babu laifin komi kawai yau ya canza ra'ayi to yana da ikon matsaudi ba a kulla auren ba to yana da ikon ya dawo ya aure wadda yake so an fahimci wannan babu laifi wannan kuskure ne a ce wai ya komo yana son abukiyan mata shi ko makamanci wannan kuskure ne sai ya kokari a kiyaye gafarta mala ina hukuncin wanda ya yi kakin majina a lokacin azumi kuma ya haɗi ko akwai azuminsa malamai sun saka bayani a kan wannan tambaya ce da ake ta maimaitawa wannan kasamta ce kai kakin majina kuma ka haɗe an san majina ba abinci ba ce ko cikin bakinka take kamar miyau ne idan ka haɗe miyau menene azumi ya kare to haka ma irin majina da sauransu don ka haɗe azumi bai kare ba sai dai malamai sun kyamaci ka haɗe majinar domin dai kai kasan ba ta maganin yunwa sannan kazamta ce kawai sannan wannan majinar da ka kako tana tare da wasu bacteria da kuma wasu ƙwayoyin cuta daban-daban idan ka haɗe waɗannan ƙwayoyin cutar za su shiga cikin cikinka ba mamaki wasu daga cikinsu su yi tasiri wajen kama wata rashin lafiya an fahimci wannan don haka idan an sha ruwa sai ya ƙoƙari ya nemi falajil ya sha wannan shi kuma yake cewa wai ko da bino na da wani side effect ya an yi masa overdrug to dabino ba drug ba ne an fahimta ba za mu kire shi da sunan drug ba amma da yana da kuma magunguna yana da sinadarai na magunguna masu yawa a cikin shi ban samu inda aka ce dabino yana over a ci shi da yawa ba sai dai kuma ko menene dan adam ke yi mafi alkhairi shine yayi abu tsakiya ko larabawa ba annabi ba domin ana jingina wannan maganar da annabi ba maganar annabi bacci suna cewa khairul umuri awsatuha mafi kyawa al'amari shine na tsakiya to sai dai maganar tana da shawahid cikin qur'ani wanda ke tabbatar da cewa gaskiya ce idan muka duba Allah madaukakin sarki yana cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sana hafizu ala salawati wa salatul wusta ko sannan la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha bai na zalika qala innaha baqaratun la faridun wala bikirun awanun na zalik kunga ko ina da yana nuna tsakiya shine alkhairi ko kada ka faifaye kuma kada ka kai kanka baya kada ka bari a kai a barka na baya kuma kada ka shiga cikin 'yan wuce gona da iri an fahimci wannan sai ka tsaya tsakiya ko shi idan kana tafiye tsakiya insha Allah ta'ala idan wani abu ya rusgu gaba ba zai same ka ba idan kuma an yi baya ba zai same ka ba da fatar an fahimci wannan don haka sai ka ci dai bakin iyakacin gwargwado sannan adam dai shi mai hankali ne kamar yadda Allah ya halicce shi ko ba za ka yi tacci kai tacci ka cika ciki ka wuce koshinka ba amma shi da bino abinci ne kana iya cin shi har ka koshi sai dai kada ka wuce ka shi kan shiga koshin kuma musulunci bai da buƙatar ka yi irin mugun take cikin nan sai ka sara lata shiga da makamantansu kamar yadda wasu ke yi an sha ruwa ya ci wancan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan sai ciki ya cika a tashi ana hayya ala sala hayya ala fala yana nishi bayyani kiwaye ya sallah ko ko an sallan da an yi isha'i da shi ba a tarawihi tare da jiki ya yi nauyi sai ya yi kokari a kiyaye Allah ya taimake mu wannan shi kuma tashi tambaya yake cewa menene hukuncin cewa rasulullah tare da lima a cikin sallah lokacin da ya jawo suratu muhammad to wannan ga mutane suna yi amma ni ban san da suka karanta ba idan ana sallah don an ce muhammadu rasulullah wallazi na ma'ahu ashiddawo alal kufari ko bai nahu. to ban samu inda aka ce gashi annabi ya karanta ta sahabbai sun cika mishi ba abin da na sani annabi ya ce idan liman na karatu to mutane su yi shiru man kana lahu imamun fakira atul imam lahu wanda yake da liman karatun da liman kai shi a karatun shi shiru zai ba zai karba ba an fahimci wannan duk abin da liman ya faɗi ba za ka karba ba wani abu da kake ganin za ka iya cikawa abin da kawai aka sani alfatko alal imam idan ya kuskure kai mishi buɗi ya liƙe yana ƙoƙarin ya ja ya ja ya ja ya liƙe kun san ƙur'ani ya liƙe ko duk yadda ka ƙwari ga ƙur'ani wata ran sai ka ja ba daidai ba an gyara maka duk da annabi sai da ja ƙur'ani ba daidai ba a cikin wata sallah ya ja ya ja ya kasa kai dole ya ruku'i da ya kammala sallah sai ce ina ubayyu wanda wannan ubayyu annabi ya ce wa akra'uhum likitabillahi ubayyu wanda fi kowa iya karatun qur'ani cikin al'umma ta shine ubayyu yace ina ubayyu ubayyu yace gani ya rasulullahi yace kana cikin sallah yace eh. yace me yasa baka tayi min ba shi kuma ubayyu yana tsoron ya tayan ma annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani kada ya kaudi ya riga masallaci an fahimci wannan don haka abinda kawai na sana yi wanda ya ce rasulullahi din nan sai ya karanto inda ya karanto idan ka faɗa mishi ka ce ba a yi kuma ya liƙe ce ya yayi don Allah kada ka yi faɗa da shi sahabai sukan samu saɓanin fahimta amma ko ba su yi faɗa ba akwai lokacin da aka zo garin maka lokacin khalifancin Usman bin Affan Allah madaukin sarki ya kara mishi yadda annabi idan ya shigo garin makka yana kasarun sallah yana salatul musafir to ga Usman bin Affan ya shigo yace shi ba zai yi salatul musafir ba cikawa zai yi Abdullahi dan Mas'ud yace faga hadisi annabi shi kuma Usman Allah ya rufe mishi bai fahimci abin ba shi kuma ce ga ayar ƙur'ani ai ayar ƙur'ani cewa ta yi babu laifi gare ku don haka kun samu ku yi kuka ku yi shi kuma ce annabi ya fi mu iya sanin ƙur'ani shi ya fassara a kan dole mai aka samu saɓani mai yawa kowa ya ja tashi jama'a amma da aka zo da yake Usman bin Affan ne limami da ya cika sallar sai Abdullahi dan Mas'ud ya bi shi aka cika sallah tare da shi ana gama sallah sai almajiran shi suka ce ya abdullah ya abdullah ka ce muna ga da annabi yake kuma ka bi wannan limamin sallah yake kai ku dakata innal khilafa sharrun sabani musiba ne idan na ja na bude nau sahu gobe kuma sai ne ya bude nashi sahu gibi sai a zo ja aiki haji kaga ana sallah daban-daban amma saboda kokarin da suka yi suka dinki hadin kan da ke tsakanin su yanzu gashi idan mun ji aiki hajji limami kwara ɗaya ne har zuwa yau da sun fara a wannan lokacin da yau akwai limami ya fi ɗari ko dubu kamar yadda muke iya ganin saɓanin da muka waye gari a cikin shi yau da aka sai a yi ƙoƙari a kiyaye allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka al'ummar musulmi tun ha tambaya ta ya ce me ake cewa a ƙarshen suratul tin idan liman ya ce menene alaisa Allah bi ake yi idan an cimma wannan lokacin idan nan zai rukuyi sai a bi shi a tare da shi duka wanda ya ce ga abinda za a ce a cikin musulunci to fa alaihi bi hujja ya kawo dalilin cewa wannan abin idan bai baka dalili ba kai sai ka tsayo aka abin da yake tabbatacce gare ka shi kuma ka bashi da nashi ka yi kokari ka yi mishi nasiha idan ka samu littafin Ihya sunna na dan fodiyo Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yana karantar da mu yadda ake akwai munazara sai ku zauna zaman ruwan sanyi da sulhu ku tattauna, wani to aini abin nan da kake yi ba haka nake zaton shi ba shi ma yace ni ba haka nake zato ba ku sanya ikhlasi a ciki idan Allah ya datar da ku shikenan wa billahi alhamdu idan ba ku dace ba to kada ku tashi kuna gaba da juna ku yi ta fatar Allah ya hada kalman ku daya an fahimci wannan ko yaushe shi yake bukata ga al'ummar musulmi ba neman rarrabuwar kanu ba Allah madauke sarki ya taimake mu lokaci akwai abubuwan da na ambata su diabetes da makamantansu kwarai da gaske yana cikin sahihul bukhari hadisi abdullahi da umar eh wajen rabbana wa lakal hamdu idan aka ce rabbana wa lakal hamdu akan ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi imam al-bukhari da muslim sun zo da hadisi annabi ya dago kanshi daga ruku yace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai wani sahabi yace hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi annabi bayan an gama sallah yace wane ne ya faɗi wannan kalmar mutumin yana tsoron yace shine sai dai yace ni ne ya rasulullahi sai ce wallahi na ga mala'iku talatin da wani abu suna gaggawa wane ne zai fara rubuta wannan kalmar da ka faɗi da haka yana cikin sahihul bukhari wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi